da ke a nan unguwar gwiwa locust a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau litinin 22 ga watan ramadan shekara ta 1440 bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul hajj je mun tsaya aya ta 55 yau ma za mu tashi aya ta 55 wala yazalul ladina da zina kafa بسم الملك الملك kamar yadda muka sha bayani farkon kowane tafsiri cewa suratul hajji sura ce wadda ta hada da ayoyin makka da ayoyin madina da ayoyin lokacin yaki da ayoyin lokacin zaman lafiya da ayoyin lokacin zaman gida da ayoyin lokacin tafiya jiya mun fara magana game da ayoyin da ke nuna tashin alkiyama gaskiya ne wanda yake wannan shine yanayin ayoyin da suka sauka a makka da suwoyin da suka sauka a makka suna karantar da mu cewa za a yi tashin kiyama za a da mutane bayan sun mutu suna karantar da mu gaskiya annabci annabi sallallahu alaihi da gaskiyar manzancin da aka aiko shi da sakon da aka aiko shi shine qur'ani sai Allah ce wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin wayanda suka kafirta ba za su gushe ba suna cikin kokonto suna cikin shakka game da lamarin qur'ani hatta ta'tiyahum as-sa'atu game da lamarin annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam game da lamarin tashi alkiyama duk wayannan abubuwan da surar ke koyarwa wayannan abubuwan da ayoyin makka ke koyarwa wayanda ake son su tabbata cikin ah, zukatan kafirai su ba za su bushe ba suna kokonto game da su hatta ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan har sai sa'a lokacin tashi alkiyama ya zo musu babu zato babu tsammani aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim ko kuma azaban wani yini bakarare ta zo musu mun ce ana ce magana kiyama yawmun aqim akan tunanin larabawa da ke ganin cewa ko wani yini yinin da aka gabani ne shi ya haife shi ranar tashar kiyama babu wani yini kafin shi bayan shi saboda babu wani yini bayan yinin tashi alkiyama da haka shi ake ce mai ake, watan shi bai haifi ko wani yini ba bakararin yini ne Allah ya ce al-mulku yawma idhin lillahi wannan yinin na ranar alkiyama mulki na Allah ne shike hukunci tsakanin bayan shi mulki na Allah ne ko da yaushe a kowane yini amma a wannan duniyar akwai wasu inda Allah ya arama mulki a ce wannan shike hukunci kaza wannan shine alkali wannan shine alkalin jiha kaza wannan shine alkalin kasa kaza wannan shine alkalin kotun duniya wannan shine mai hukunci a wuri kaza wannan shine sarkin wuri kaza zaka akwai masu hukunci da yawa don shi ranar alkiyama Allah ke cewa limanil mulkul yau ce yau mahun bari zu wadda kowa zai fito ga fili babu adda wani waje zai zai laɓe an gitta kowa an gitta mutane ga sunan sun zo ga fili sai Allah la yakhfa minhum la yakhfa Allah minhum shay babu abinda ke boyewa game da mutane ga Allah limanil mulku yau, sai Allah ya tambaya wake da mulki mulki yau Allah ya asa kai ne lillahi alwahid alqahar mulki ga Allah wanda ke shi kadai ne kuma mai karhi mai buwaya don shi Allah ya ce almulku yawma idhil lillahi yahkumu bainahum mulki a wannan yinin ga Allah yake kuma Allah shi ke hukunci tsakaninsu su wanda suka kangare to tsakanin bayi duka fallazina amanu wa amilus salihati wayan suka yi imani suka yi aikin kwarai cikin bayi fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta ni'ima walladina kafaru wa kazzabu biayatina wanda suka kafirce suka karyata ayoyinmu fa ulaika lahum azabin muhin wayannan suna da azaba ta walakanci dama hanyoyin guda biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis dama haka yake ranar lahira ko dan wuta ko dan aljanna babu gida sai wuta sai aljanna Allah ya sa mu cikin gidan aljanna amma tunda Allah ya gaya muna wani za shiga gidan aljanna wani suka yi imani suka yi aikin kwarai haka sai mu ci Allah ya ba mu ikon imani da aikin kwarai kuma ya karbi imanin mu da ayyukan mu na kwarai wallazina hajaru والذين hajaru في sabilillahi الله ثم ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم هاي تداو magana game da sura ta dawo magana game da halin mutanen Madina sai Allah ya ce wallazina hajaru fi sabilillahi duwayen suka yi hijira saboda Allah suka ban makka suka dawo madina sun makutilu sannan aka kashe su bayan sun dawo suka fita jihadi yakin badar ko wani yaki aka kashe su au matu ko kuma mutuwa suka yi bisa shimfidar su rashin lafiya ta same su la yarzuqannahumullahu rizqan hasana lalle Allah zai azzita su arziki mai kyau kyakkyawan arziki wa inna Allah lahu wa khairur raziqin ai lalle Allah shine mafificin masu arzitawa wannan ayat ta sauka ne lokacin da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina sai Usman bin Maz'un da Abu Salma bin Abdul Asad suka rasu qala ba'd nasi. sai wasu mutane suka ce man qutila fi sabilillahi afdalu mimman mata hatfa anfihi wanda suka aka kashe fi sabilillahi suka yi jihadi sun fi wanda suka mutu da rashin lafiya saboda su Uthman bin Mas'ud da Abu Salma bin Abdul Asad ba wajen jihadi ya kashe su ba sai wasu mutane suka ga cewa sun samu tawaya wajen mutuwar su sai Allah fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka Allah yana cewa wallazina hajaru fi sabilillahi wanda suka yi hijira domin dawo kalima Allah ai hijira suka yi ai ko basu mutu wajen shahada ba suna da wata falala ta sun yi hijira fi sabilillahi da hijira da yakin badar su ba su lalacewa duk abin da yi suna nan na wallazina hajaru fi sabilillahi rashin mista bini ausas ko ko usata wanda wa nana Aisha ya yada kazafin nana Aisha lokacin da munafukai suka yi mata kazafi shi ba ba ne. shi mutum da cikin mutane sai sai sai ya dinga yada labari yadda ake yadawa sahabi ne ya yada labari sai dina abubakar dama dan uwan dina abubakar ne shike taimaka mai da kuɗi sai ce tun da yayi ya kazafin da aka wa ta, ba zan sake taimaka mai da komai ba Allah ya tabbatar da ya yada kazafin da yayi kun ba daidai ba ne, amma Allah ce tun da yayi hijira Allah ce wala ya tali ulul fadli wala ya tali الخامة ولا يعتدوا الفضل والمهاجرين في الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله كما سيدنا أبو بكر ولا yaftali ulul fadli minkum masu falala cikin ku kai irin kai sai da abaka dake da kudi kada su koma rancewa wala yaftali ulul fadli minkum wasa'ati masu falala da yalwa cikin ku kada su koma rancewa wa an an yi utu ulul qurba wal wal masakin wal mujahidin wal muhajirin fi sabilillah cewa ba za su ba makusantan su ba da miskinai da waɗanda suka yi hijira saboda ɗaukar kalimar Allah sai wasu malamai suka ce wannan ke wannan hijira ba ta rushewa duk aikin da aka yi ga yana cikin waɗanda suka suka dinga yada maganar da ba daidai ba ce Allah ya saukar da ayoyin Qur'ani ya ce ifkun kiran ƙarya ne amma kuma ya tabbatar mai yayi hijira fi sabilillahi don haka nan Allah ya ce ko da Uthman bin Mas'ud bai rasu a wajen jihadi ba da Abu Salma bin Abdul Asad ba su rasu ba wallazina hajaru fi sabilillahi wayannan da suka hijira saboda Allah tun makutilu sana kashe su wajen jihadi au ma ko kuma mutuwa suka yi la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana lalle Allah zai azurta su arziki kyakkyawa wa inna Allah lahu khayrul Allah shine mafificin masu arzitawa la yudkhilannahum mulkalan Allah zai shigar da su wani mashiga shine aljanna wanda za su yadda da shi wa inna Allah la alimun halim lalle Allah shine al-alimu masani al-halimu kuma shine mai hakuri da duk abin da bayi ne suka yi zalika wa man aqaba zalika wa man aqaba bi misli Allah ce zalika an gama wancan hukuncin kenan wannan kenan ya sauran wani hukunci ya ce wa man aqaba bi mithli ma uqiba bihi duk wanda ya yi sakamako da irin cuta mai da aka yi wanda aka cuta mai yayi ramuwa irin yadda aka cuta mai sun mabugiya alaihi sannan aka yi mai zalunci aka yi mai wasu maganganun da ba su dace ba aka yi mai wani hukunci akan shi aka fara wa ya rama la na hulahu. Allah zai nasartar da shi akan wanda suka yi mai inna Allah la afuwun ghafur lalle Allah mai afuwa ne mai gafara ne wannan aya ta sauka ne lokacin da wasu mushrikai suka haɗu da wasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawa kwana biyu watan muharram ya kare dama watan muharram cikin ashurul hurum ne wanda an hana ayi yaki ciki sai suka ce ga sahabban muhammadu can ba su yaki cikin muharram bari mu auka musu kawai mu kashe su da suka zo sai sahaba annabi sai suka ce musu suka hada su da Allah kada ku taba mu domin cikin muharram muti kuma ana yaki cikin muharram sai suka kiya suka taba su sai sahabban suka kashe su suka kai musu farmaki su ma suka rama har waɗancan suka mutu sahabban suka samu nasara sai daga baya aka dinga faɗe sun yi yaƙi cikin muharram sai abin ya dinga damun su cewa lalle fa sun yaƙi cikin watan da Allah ya haranta a yaƙi sai Allah ya ce zalika wannan kenan wa man akaba bi misli ma uqiba bihi duk wanda ya yi ramuwa irin yadda aka tafe shi irin yadda aka yi mele shi ai ku aka fara tabawa ku suka fara kawo mahari sun mabugi alayhi sannan aka yi mai zalunci na magana cewa ya yi yaƙi cikin watan mai alfarma layan tsoron na wallahu Allah zai bashi nasara shi a daidai abinda ya yi daidai dama cikin sotar bakar Allah ya gaya musu a shaharul haram bi shaharul haram cewa wata mai alfarma in sun yaƙe ku ciki kuma ku yaƙe su cikin wata mai alfarma da Allah inna Allah la afuwun ai Allah mai afuwa ne ko da kun yi cikin watan watan Muharram ne Allah mai afuwa ne gafurun Allah mai gafara ne saboda mai zalika bi annan Allah

Allah ce zalika wannan kenan ina gwada muku ni ne mai afuwa ni ne mai gafara kuma ni ba da incin wanda ya taba ku cikin wata mai alfarma kuma korama zalika bi anna Allah yuliju al-layla bin nahara bin nahari bi anna Allah layla bin nahari wa yuliju an-nahara bil layl wa anna Allah sami'un zalika wannan ya kasance bi anna Allah yulijul layla fin nahari domin Allah shi ke shigar da dare a cikin yini wata yana da ikon ya nasartar da su da yace don yi iko ne yana da yawa ai ba nasartar da mutane ba dai Allah shi ke shigar da dare cikin yini wa yulijul nahara fil layli kuma shi ke shigar da yini cikin dare muharram din nan ba yini da dare bane gaba daya sai Allah ya yi su shi yasa wa'annan kwanaki su kasance su ne muharram idan su kasance ba su ne muharram ba zaka shi zai nasartar da su ko sun yaki cikin muharram domin shi ke shigar da dare cikin yini shi ke shigar da yini cikin dare malamai sun ci abin hankalin da shigar da yini cikin dare da shigar da dare cikin yini shine lokacin zafi sai kasance yini ya fi tsawo ya shiga cikin awoyin dare lokacin sanyi sai kasance dare ya fi tsawo ya shiga cikin awoyin yini wasu malamai suka ce a abin hankali da yulijin laila fin nahari yurijin na nahara fin laili shine akwai wani lokaci da yake kasancewa shi ba dare bane shi ba yini bane ga rana ta faɗi amma kuma dare bai fara shigowa ba gaye ya kasance haske ya waye shi ba dare ba kuma rana bata fito ba to irin wannan lokaci shine Allah ya shigar da dare cikin yini ya shigar da yini cikin dare dukan fassarorin guda biyu suna shiga cikin ayat wa anna Allah sami'un basir kuma Allah shine mai ji kuma Allah shine mai gani zalika bi anna Allah huwal haqq zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min وأن الله هو العلي الكبير Allah ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq wannan duk yana aukuwa ne yana tabbatuwa ne domin Allah shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil kuma abin da suke kira kuma bayan Allah shine batil shine kariya. al-batilu shine kishiya al-haqq Allah shine al-haqq shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi kuma duk abin da suke kira kuma bayan Allah huwa al-batilu shine ƙarya wa anna Allah huwa al-aliyyu kuma Allah shine madaukaki al-kabiru Allah shine mai mai girma lahu ma fis samawati lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa inna Allah lahu al-ghaniyyul hamid alam tara anna Allah alam tara anna Allah ya ce alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an shin ba ku ga Allah ya sauka suwa daga sama Allah ya saukar da ruwa ba tusbihu al-ardu mukhdarra sai ƙasa ta wayi gari tana koriya inna allaha latifun lalle Allah mai taushi ne ga lamura ne mai tausa saba bayi ne ne khabirun mai cikakken labari ne wasu malamai suna cewa wannan ayat Bata ta yiwa sai a makka a makka ne kawai alam tara anzala minas minas sama'i ma'an shin ba ku ga Allah yana saukar da ruwa daga sama ba fatusbihul ardu sai kasa ta wayi gari suna cewa an yi ruwa makka yau gobe kawai sai abu ya koma kori sai tsaro ne fito amma wasu garuruwa ya yi ruwa ba ruwan farko tsaro ke fitowa ba ya yi ruwa kila ya ɗauka kwana biyu kwana uku kafin abu ya fito amma ita makka ya yi ruwa yau gobe tsaro ke fitowa haka wasu malamai haka wasu malamai suka fassara suka ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an shin basu gani ba cewa Allah yana saukar da ruwa daga sama a Makka tusrihu al-ardu sai kasa ta wayi gari mukhdarra ta zama koriya inna Allah latiful khabir Allah lalle mai taushi ne ga lamura ne mai tausa saba bayi ne ne kuma khabirun mai tsananin labari ne kuma da ya mu labari yana haka kasa yake an sauka san mata ruwa ko ba a Makka ba hali wata cikin ayyukan Allah ne a sauka san ruwa ta fitar da zo kuma a baya can Allah ya ta ba mu labarin wannan alama ne na cewa shi ke rayar da matattu wata Allah yana amfani da rayar da ƙasa bayan ta mutu a yi mata ruwa tsiro ya fito ta koma koriya ƙasa bayan a da tana busassa alama ce ta cewa shi ke tayar da matattu wannan ya yi ta wuto mu kuma Allah ya gaya mana a cikin suratul fusilat wa min ayatihi annaka taral arda a annaka ayati annaka taral arda khashi'atan yana cikin ayoyin Allah zaka ga ƙasa ta yi khushu'i ga Allah ta mutu tsoro ya kama ta ƙasa ta bushe shine khashi'atan fa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat idan muka sauka san mata ruwa sai ta kumbura sai ta girgiza ta kumbura sai ce bai innal ladhi ahyaha la muhyil mauta Allah ce wanda ya raya ta shi ke rayar da mutacce wata wannan abu ne cikin Qur'ani cikin ayoyi da yawa da Allah ke maganar ruwan sama cikin abin da yake maganar ruwan sama cewa don a san yana fidda matattu daga kabari domin a san yana tayar da matattu yana koma sa musu rai haka Allah ke cikin suratul kaf wa nazzalna as sama'i ma'an mubarakan فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها فأحيينا به بلدة ميتا كذلك Watan duk inda Allah yake bayyana ba da misali cewa shi ke rayar da ƙasa shi ke rayar da kasa bayan ta mutu ta fidda tsoro kazalikal khuruj haka fitar da mutane daga cikin kabari bayan an sa su sun mutu shi ke iya fitar da su kuma wannan misali ne babba wanda ya ishe mutane duk wanda ke cewa babu Allah to wannan misalin ɗaya ya ishe shi duk wata dubara da zai bai cewa ai ruwa ne in sun shiga ƙasa kusa ko mina dalili don haka wani zai gaya maka ai wannan abin da yasa shuka ke fitowa ruwa ne in sun shiga ƙasa suka haɗu da kaza da kaza sai ka bai sai ya gama sai kai ma haka za a yi ma a can da kai kai ma sababi ake biya ai ba wajen halitta kai aka ba ba ba igun mani bane ai kowa sun digun mani ne ya koma jini ya koma tsoka ya koma kaza kuma sai ga ya koma kai baka an san asali aka iya sanin asalin yadda ake yi ba ba iya sani ba baka in ruwa suna sauka kasa su shiga wani abu ne ke haduwa da wani abu don shi a gefe kaza ko ruwa sun sauka kasa ba ta fita duk bayan ya gama suka ce kai ma haka yadda aka yi haka haka Allah zai yi ma haka Allah zai yi muna kuma Allah ya tada mu sai Allah ya ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi Allah shi ke da abin da a sama da cikin sama da abin da a cikin ƙasa wa inna Allah lahu al hamid kuma Allah shine mawadaci kuma Allah shine abin gode ma domin shi ke wadatawa wannan ya nuna al mawadaci al-hamidu abin gode ma duk wanda Allah ya ba wadata kamata ya gode ma Allah yana cikin abubuwan da ya wajaba kuma dukkaninmu Allah ya bamu wadata kowa Allah ya ba shi gwagwarin irin tashi wadata ba wadata ba shine wanda ya fi kowa wadata Allah ya wani Allah ya wadata shi da lafiya wani Allah ya wadata shi da dace da kwanci kwanci hankali wani Allah ya wadata shi da ƴaƴa wani Allah ya wadata shi da irin aikin da yake so wani Allah ya wadata shi da irin abincin da yake so wani Allah ya wadata shi da yana jin zaki in ya sabaki ne yana jin ɗaki in ya sabaki ne wadata daban-daban Allah ya yi mu da haka shi ya kamata mu gode ma wani isa azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la wannan ni'imomin Allah yawa gare su yawa gare su wanda ba mu iya kididdige su wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha haka wadatar da Allah ya yi muna tana da yawa cikin babban wadatar da Allah ya yi muna shine wadatar zuci annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka wadata wadatar zuci an wadata shi dukkan wadata kaji ka wayi gari abin nan da Allah ya ya baka ya ishe ka ka ji baka mika idon ka ga wanda ya fi ka a duniya kana ganin motar wani ta fitawa gidan wani ya finawa certificate din wani ya finawa kudin da Allah ya ba wani ya finawa manyan shagunan shi sun finawa mukamin shi ya finawa ya kasance kai baka haka kullum wanda Allah ya baka shi kake jibi sai wanda kasa gare ka to in kai haka ka samu cikakken wadata sai ka wayi gari kana cikin wadatar zuci kana cikin jin daɗi kana cikin annashawa kana cikin gode ma Allah in kana da gode ma Allah shine Allah yace inna Allah lahuwal ghaniy Allah shine mawadaci shike wadatarwa alhamid kuma shine abin gode ma alam tara anna Allah sakhara lakum alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardi wa Allah ce alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardi shin ba ku ga Allah ya tawwake muku abubuwan da bayan ƙasa ba wal fulka Allah ya tawwake muku ya yassare muku a jirgin ruwa tajrifil bahri jirgin ruwan nan tana gudu a cikin teku bi amrihi da umunin Allah wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi biye Allah yana rike sama baya ya baya bari ta fado akan kasa sai da izini ne inna Allah bin nasi la lalle Allah ga mutane mai tausayi ne rahimun Allah mai rahama ne mai jinkayin bayi ne wannan ya nuna muna duk cikin ni'imomin da Allah ya yi muna da baiwoyi ne wanda su ya kamata mu diba mu bauta mai Allah shi sai wake muna duk abin da abbayan kasa ya kasance ɗan adam ga rakumi yana iya jura shi ya yanke shi ga saniya yana iya jura ta ya yanke ta ga rago kowannen Allah ya cire shawwake mun su da yayi ba za mu iya control din su ba gana mun daji suna can masu karfi masu iya canye mutum amma suna daji suna jin tsoron shigowa gari Allah ya sawwake mun su su kasance suna jin tsoron mu muna da haiba in ba haka ba da za su iya shigowa su suna da yawan gaske suna da karfin gaske da za su iya kama mu ɗaya bayan daya su ga baya gare mu amma sai Allah ya sawwake mun su ya kasance suna ganin haiba mu sai dai mu mu tsaya cikin gari su sai su yi daji akan tsoron mu da suke sun fake sannan wanda suka shigo cikin gari cikin su to suna bayar mu ne Allah ya sa su shigo cikin gari domin su sauwake muna lamuran rayuwa domin rakumai su dinga ɗauko muna kaya daga kauyuka zuwa jira ne daga wasu garuruwa zuwa wasu garuruwa in mun tashi mu sha nonon su in mun tashi mu ci abinci da su domin su sauwake muna tafiya a hausu daga gari zuwa gari dukkanin shi Allah ya sauwake muna su ne domin mu yi wannan ayyuka wannan ya isa ya nuna mana cewa akwai Allah ya isa ya nuna mana cewa Allah zakan da mana suratul nahl

Allah ce wal da dawaki wal bigala da alfadarai wal khayla wal bigara wal hamira da jakuna litarkabuha Do Allah ya sauwace muku su domin ku yi ta hawa wa zina domin ku yi kawa har yanzu ana kawa da hawan alfadari ana kawa da hawan doki ana sukuwa da su ana kawa da su a garuruwa wanda su tafi ko waɗanne girma idan sarauniya ingila za ta fito za ta fito da dawaki gaba sun ja sun ja amanakin da take hawa za ta fito da dawaki gaba suna tafiya kafin ta fito yan sanda in za su fareti a london da za su fito da dawaki wata har yanzu a inda aka fi ko ina ci gaba dawakai ana kawa da su kuma ana hawan su Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma ya halarci wasu abubuwa da ba ku sani ba wasu malamai suka ce motoci da jiragen sama wanda a da ba a yi su ba yanzu an yi su Allah ya tawwake su ga jama'a duk domin mu san cewa shi kadai ne shi kadai ya cincinta abauta mun ba abin mamaki wanda suka fi kowa amfanuwa da wa'annan abubuwa sun fi kowa ce ma Allah wanda shi baya amfani da su kamar da wasu ke amfani da shi su yake ganin su ya san kudurar Allah ce ta wa Allah ce ya ƙara bauta mai Allah ya ƙara gwada muna ayoyin shi ya ba mu ikon gode mai akan su da bauta mai Allah ce wa yumsiku samawa an taqa alal ardi Allah shi ka rike sama domin kada ta faɗo akan ƙasa watan sama ya saki da za ta iya faɗo akan ƙasa wannan shi ke nuna muna cewa sama gini ce kamar da ayoyi da yawa suka nuna muna cikin Qur'ani was samaa banaha rafa'a samkaha fasawaha Allah ya gina sama sama gini ce Sheikh Muhammad Aminu Shankiri cikin tafsiri ne yake cewa wannan raddi ne ga mala'ida da ke cewa iska sama ba komi bace idan yi gani iska ne ba komi bace a komi ce gini ce kuma a bayan mun yi ta karanto hadisai da suke cewa an kwankwasa aka ce a bude aka ce wane ne sannan aka bude ka sama gini ce kuma Allah shi yake rike ce ce kada ta fado ma kasa idan aka ce Allah yana da sai ta yi kamar ta fado amma sai Allah ya hana ta Allah yana ta fado shi ke rike ta an taka Allah ardi illa bi iznihi sai da iznin Allah in Allah ya bata izini ta fado fadowa take kamar yadda ya bata izini ta fado ma wasu a baya da suka yi abubuwan da basu dace ba inna Allah bin nasi lalle Allah ga mutane na raufun mai tausayi ne rahimun mai jinkai ne Allah ka kara tausayin mu ka kara jinkan mu wa huwa allazi ahyaku أحياكم ta ce wa huwa allazi ahyaakum shine fa wanda ya raya ku ji wa'annan misalai ne ake ba mutanen Makka san cewa Allah shi ke rayawa duk wa'annan misalan da ake bai na baya da suka wuce Allah ya kare cikin musu kwata kwata yace huwa allazi ahyaakum shine fa wanda ya raya ku da fa babu ku da kuna cikin cikin mahaifan ku akwai lokacin da kuke digon mani kuka koma jini kuka koma tsoka daga baya Allah ya bada umarnin cewa a busa muku rayuwa thumma yumitukum sannan shi ke kashe ku thumma yuhyikum sannan Allah shi ke koma raya ku innal insana lakafur lalle dan adam lalle mutum mai tsananin kafirci ne mai tsananin butulcewa ne duk wannan misallan wasu isa su nuna maka cewa za a yi tashi alkiyama ba wasu su nuna maka cewa Allah zai tada kai bayan mutuwa ba zaka mu da muka samu ɗabi'an mun yadda cewa za a yi tashi alkiyama cikin ɗabi'an mu yake ko musu da kokonto ba mu yi mu ƙara gode ma Allah sannan mu ƙara nisanta kanmu da shubha yanzu intanet ta kusanto da shubhohi akwai akwai videos da yawa na masu tabbatar da babu Allah in Ka ga wani ya kaka ka kalla kaka saurara kaka yi sharing wani ya ce ya ya ce don Allah ji wannan wautan mugu mugun kuskure ne kai in Allah ya baka kwalwa da kana iya gane kuskure ne wani baya iya gane kuskure ne wani in ya saurara sai ya kasance mai shuba akwai site site a intanet da yawa akwai su da yawa wayanda ke tabbatar da cewa ba a tashin kiyama suna samun mutane shuba suna lalata mutane mu da muka yi arziki Allah ya sa muna da wannan imanin mun ga da iyaye da kakanni cikin mu yake Musa halittar mu aka yi da Allah babu mu kuma za a tada mu wani tashin kiyama sai mu gode ma Allah mu rike wannan ni'ima kada mu kai ta inda za a canza ta kada mu yi kokarin biyan waɗanda za su canza ta kuma mu dinga cin cewa ni'ima ce kada mu ba wani dama ma mu tattauna da shi nan gaba za mu ji Allah zai ga mu ne da ake tattaunawa da wanda bai yarda ko ne na so ya jayayya ta tono asiri sai Allah ya ce innal insana lakafur lalle dan adam mai tsananin butulci ne zai dibin na abubuwan ya diba cewa akwai wanda yayi wanda yayi su ya tabbata cewa shi ma akwai wanda zai yi shi kusa Abu Hanifa a kwana biyu da suka wuce na baku labarin tafin basira ta da inda ya da ya ga mai Imam Malik ya canza aya Imam Malik ya ce a kaza take to ya taba haka nan da wasu da suke cewa babu Allah suka ce babu Allah ko ni shi halicci kai ne kaza ka suka ce za su tattauna da ki sai Imam Abu Hanifa ce to a sa lokaci aka lokaci za mu haɗu waje kaza nan za a haɗu a tattauna lokaci kaza sai ya jinkiri yake zuwa lokacin da suka bashi suka tsaya suka ta jira ne sai ya zo lati bayan ya iso suka ce kai ka ce kaza ka ce musulmi ka ce kaza ka saba alkawari sai ce ba saba alkawali yayi ba yace kusa sai na keta wuce ku sai na biyo jigin ruwa ya in kawo ni nan yace ina nan ina jiran jirgin ruwa ban samu ba to akwai wani icce nan gefe sai ya koma jigin ruwa sai ni shigo ni tawo suka ce a karya ne ka taba ganin inda jigin ruwa ba yi ne akai ba ai sai an yi shi ba yin kai ne sai ce to misali gare ku ya fi ya fi zama babba ku kuma za ku iya kanku ba ayi ku ba amma shi jigin ruwa ba iya yi ne sai ba iya bai kai ne sai an yi shi kun ga kwakwalwa irin wannan ne Allah ke ta goya mu ne wani misali in kaza kaza ne to kuma kaza ne shi ne ma abu ne ba yi musu wannan cewa cikin ruwa in kun tabbata ba zai yi kai ne ba to kuma ba za ku yi kanku ba kuma yin ku aka yi kuma wanda ya yi ku zai tadda ku bayan kun mutu wannan babban misali ne sai Allah ya ce kulli ummatin jahannama sabbi kuma ta dawo suwa kuma ta dawo siyakin ayoyin madina Allah ya ce likulli ummatin ja'alna man sakan kowace al'umma kafin ku mun sanya musu lokacin suka lokacin da suke yanka lokacin da suke layya lokacin da suke hadaya hum na su a wannan lokacin suke nasu yanka a wannan lokacin suke nasu suka fala yunazihunka fil amri kada su ma jayayya game da haka suna cewa ba ku da tausayi kuna ta yanke dabbobi kuna lokacin kaza sai ka ci ai ba ku kuka fara ba kowace al'umma su ma an samu su yi haka har yau akwai masu sukan musulmi da cewa musulmi ba su da ba su da tausayi rallayya ana yanke rago kaza ana yanke kaza sai musu kuma kullun cikin yankewa kuke kullun cikin yankewa kuke bin kaje kasashen duniya kullun cikin yankewa guna ake kullun cikin kuma ba yankewa kuka yi ba azabtar da su kuka yi da wuta wasu haka ake aza su wasu haka ake fere su yanzu da yake akwai social media ana gani a wasu kasashe inda ake fere abu da rai ne a fere abu da rai ne ko a su a buge shi da rai ne ya mutu wanda duk yankewa ya fi sauki tausayi ne a nufi ya ce idan da bahatun fa'asin Ziba? idan za ku yanke abu ku kyautata yankewa wal yuhidda ahadukum shafaratahu wal a zabihatahu ɗayan ku ya wasa yunkashi sannan ya hutar da abin da zai yanke cewa inna allaha katabal ihsana ala kulli shay'in Allah ya rubuta kyautatawa ga dukkan komai in za ku kashewa ku kyautata kashewa ku ba kuke yi ba ba kyautata kashewa kuke yi ba kamar yadda musulmi suke kyautata kashewa daga koyau masu zagin musulmi da su kansu dullai ya tazo ya samu wasu su masu kariya haƙƙin dabbobi ne wai so su yi ta magana mutanen nan an je afghanistan an kashe mutum miliyan biyu an je iraki an kashe mutum miliyan uku duk ba ku ce kuka kare haƙƙin yan adam ba sai dabba don za a yankewa a cinama ku ce ku ce musulmi suna yanke dabbobi za a kare haƙƙin dabbobi kaga wannan bai daidai ba wannan ya yi daidai da mutanen iraki da suka samu abdullahi bin abbas lokacin aikin hajji suna yin fatawa sun zo sun sami dama lokaci ake haji sabon manzo Allah sallallahu suna zama ya a dinga zuwa ana fatawa a hukuncin kaza haka aka har yanzu manyan manyan malamai suna haka a Makka in kana da fatawa lokacin ake haji an dauke su aiki sai su zo suna an maka fatawa mallaman jami'o'i ne mafi yawa ke haka nan da laspika da komai to sai waɗannan mutane suka zo daga Iraki suka ce ya dan dan baffa annabi sallallahu alaihi wasallam a hukuncin wanda ya kashe sauro mun kashe sauro muna aikin haji yace mutane Iraki kuke ko suka ce eh yace qatalakumullah kuma ta kaluna an zamil ba'uda ku kuka kashe dan dan diyan manzo Allah Husaini kuka kashe fa amma yanzu kun kuna tambaya me hukunci wanda ya kashe sauro me hukunci wanda ya kashe sauro ba ku tambaya wanda ya kashe Husaini jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuka kashe to shine wa'annan kafirai kai yau a je Iraq a kashe mutum miliyan kaza a je Afghanistan a kashe a je Libya a kashe sana da a ce musulmi sun kashe rago sun kashe akuya galayya kuma ragon nan da akuyan nan kullun kuma kashe su kukai a abatuwa tinku kullun kashe su ake kullun cin nama ake yi amma amma musulmi yake shi ne Allah ce da kulle ummatin ja'alna naman sakan kowace al'umma mun sanya musu lokacin yanka hum nasikuhu wanda a wannan lokacin suke yanka suke suka fala yunazi'unka fil amri kada su yi ma jayayya game da wannan al'amari na yanka ko suka wada ila rabbika hitabatun su ka ci gaba da kira zuwa ga ubangijinka watan wani jayayya ana yin ne domin a jaye hankalinka domin a jaye hankalin mai kira zuwa ga Allah ta kira mai wani abu da bai kai kawo ba yanzu maimakon ku je zuwa kira zuwa ga Allah sai ku zo zuwa ga martani game da yanka ayyankan da kuka yi kaza misa kuka yanka sai ku mance da kira zuwa ga Allah ko a dauke wani lokaci ba ku kira zuwa ga Allah ba innaka la ala hudan mustaqim ya kai annabi kana bisa shari'a daidaitacciya kana bisa ga addini daidaitacce don ka hita batun su abinda kake shine daidai in suka ci gaba da jayayya da kai fa wa in jadaluka fa qulillahu a'lamu al-qiyamah فيما كنتم فيه تختلفون Allah ta barka ta ce wa in luka in suka ci gaba da yi ma jayayya game da irin wa'annan al'amuran fa qul Allahu a'lamu bima ta'maluna kace Allah ya san abin da kuka yi wace kuka ci gaba da ansa musu kai ka gaya musu ba mu dai kai ba ko wace al'umma ansa suna yi amma wa in luka in suka ci gaba da yi ma jayayya fa qul Allahu a'lamu bima ta'maluna to ka ce musu Allah shi ya san abin da kuke aikatawa Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati Allah shi zai hukunci tsakanin ku ranar alkiyama fi ma kuntum fihi takhtalifun ga abin da kuka kasance kuna sabani Imam al-Qurtubi yace al-mas'ala fi hadhihi al-aya adabun hasanun ga wannan ayar cewa wa in jadalu ka fa qulillahu alam bima ta'maluna in sai maka jayayya kace Allah shi yasa abin da kuka aikatawa akwai ladabi kyakkyawa allamahu Allahu ibadahu wanda Allah ya koya ma bayi nai raddi alaman jadala ta'annutan ga raddi ga wanda ya so ya yi jayayya da kai domin ta'annuti akwai wanda yake yana son ya fahimta ne yana tambaya kana an samu yana son ya fahimta akwai wanda ta'annuti yake so ya maka yana kai maka musu yana so ya kai karshen ka yana so ya ya kore ka to ce Allah ya ce ku ce mai haka Allah wal mirahu da wanda ke jayayya kawai Allah yujaba sai Allah ce kada an samai wala yunazara kada a ci gaba da jayayya da shi wayudfa'u bi hadhihi wa yudfa'u bi hadha alqawl a dunguje shi da wannan magana allazi allamahu Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya koya ma annabi ne shine wa in jadaluka fa qul Allahu alam bima ta'maluna ko mutum yake son ya koye ka da gardama da musu sai ka ce mai Allahu Alam kawai ka kyale shi Allah ya fi sanin ko wa da gaskiya da ni da kai Allah za ka abin da an daidai amma ba ka biye ma mutum a ta musu ga abin da baya da wata akiba abin da in kai ka canye ko shi ya canye ba wani abu zai bayyana sabo ba kawai musu ne ke na wani abu da an wuce ne kawai sai ya kai karshen ka kawai sai ya ya koye ka sai ka ce mai Allahu alamu Allah shi ya sani ne wa in ja da nuka idan suka yi jahiya da kai fa qul Allahu alamu ka ce musu Allah ya sani bi ma ta'maluna da abin da kuke aikatawa Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati Allah zai yi hukunci tsakanin ku ranar alkiyama fi ma kuntum fihi takhtalifuna ga abin da kuka kasance kuna sabani akai da mai kara na mutane da mai kara shi shi ke dan mutane na abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe cikin zakatun mai shafe cikin littafan mu mai kuskure ƙarshen sura insha Allah Allah ya saka da ba ke ne yana gwamnati kuma yana wanda shi ne aiki. a tambayar of sabis shi ya san ka'ida wanda kaza da kaza amma ya ce yan fawa na marasa aiki ne to bai halatta mutum ya hada guda biyu wallahu ta alam wannan ke cewa Allah ya tsara ya lafiya ilimi da wadata a ya shafa ko kita zai yi domin samun wannan addu'o'i su ne da suka tsugo kitabo suna kawa Allah yabo yanzu ka fara addu'a ka fara yabon Allah ka yabi Allah kawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kawa annabi sallallahu alaihi wasallam sanan kawo bukatarka sanan za a roƙon Allah kankantar da kai akai baka nuna ma Allah dama kana da ƙari yake yake kake bukata haka wanda ba musulmi ke rubutawa inda inda ba da Allah ba haka ke wuta ba wuta with God da za su samu dan kadan ne inda ba da Allah ba da dan kadan za su samu amma saboda Allah sun samu da yawa mun kuma abinda annabi ya koya mana mu yi addu'a mu ce wala kinni ila nafsi tarfata ainin aw aqalla min zalika ya Allah kakka banni ga dubar kaina kafta jira ko abin da bai kai haka ba domin duk wanda Allah ya bari kafta jira ga kai ne zai lalace zai face zai dubara ta komi nashi ya zai condemn don haka in zaka addu'a ka kauna ma Allah kana da ƙari kake bukata don shi in za a ji addu'a roƙon ruwa aka ce kada a sa tufafi masu kyawu a ci tufafi wanda duk kauna ma Allah dama muna da ba za a je addu'a roƙon ruwa ba yanzu za a ce za a je addu'a roƙon ruwa fa kun idi sai a ce wasu sun taho da jib wasu sun taho da ba a yi haka nan wata Allah dama muna da jib sun muka ka karo muna ba haka na abinda ake shine kankantar da kai haka kai ma in kana da bukata ga Allah ka kankantar da kai ka kyautata abincinka ka kyautata tufafinka wato ya kasance na halas ne duka sannan ka mika hannayenka sama kana Allahu Allahu Allah ya ansa maka kuma kai addu'a da rabbana ta ta addu'a da Allahumma wato ka ce Allah kai ne ubangiji na ka nuna kai bawa ne Allah shine ubangijinka shi kai ma kuma ka faɗa ma Allah wasu ni'imomi da yayi ma wato Allah kai kai min kaza kai kai min kaza kai ka saba fitan matsala in shiga ya Allah ka fitan san matsala yanzu ga na shiga Allah ka bani kai ka saba bani to haka da wasu ba addu'a da ya kamata ya kasance kana da tsarki fuskata alƙibla ana addu'a yana da muhimmanci dukkanin sun ka kiyaye wannan insha Allah Allah zai ansa ma muna roƙo Allah ya ansa muna duka na'am amma ya ta fara ya zai yi laye kokari ya kasa ya ta tuba yana roƙon Allah taimako ya kasa ya samu wani in wani abu ne wanda yake sa ya ce ne kaga aiki ne nake duk ga ina abu kaza ka hana ne akwai masu haka nan ba su iya suna sha da hannun hagu sai ce wani don Allah duk gana na daga hannun hagu ka kwade shi wannan zai sa da yau da gobe haɗin tuna ya kasance yana iya sha da hannun dama ko da yaushe don ka ya samu taimakon wani sannan ya samu ya canza abokai ya canza wurin zama in wurin zaman ke sa mai yin sabo in abokan ke sa mai yin sabo duk ya canza wasu wa'anda ba su da wannan halin insha Allah Allah zai taimake shi ya bari tunda ya gani ya ce ha yana son ya bari wallahu ta'ala ala na da rika shi ne cewa malam wani suna ya sunaye Allah ne ake kira ya ce mazari malamai sun safani game da ismin lahi la'azam wasu na ganin ne Allahu Allahu wasu na ganin ne ismin lahi la'azam wasu na ganin ne alhayu alkayyomu suna ganin ne ismin lahi la'azam to inda ka dage kana ambato Allah da sunaye ne da Allahu musamman da kuma alhayu qayyum to insha Allah ka dace da ismin lahi la'azam wallahu ta'ala a'lam Allah ya kara malam lafiya da tsoron Allah. Yake shamanin ya halitta mutum yana yi tare a bai kamata ya saurari labarun rediyo ba akwai masu ganin cewa ko littattafai wannan shi ne mazaban malikiya ko littafi addinin musulunci wanda na fi kyau da sauransu ba a karatu wani kada kawai mafi inganci ana iya karatun su amma taurarin wa'azi a rediyo kai ya kasance fa ya shagaltar da kai a gama wannan tafsiri misali irin yanzu a gama wannan tafsiri a gama wannan tafsiri duka an kana saurari ba karanta qur'ani ba kai tafsiri ba kai ambato Allah ba gaskiya ba zai to ba sai in kana iya ko kana saurari kana iya ci gaba da istighfari istighfari istighfari dole ko a cikin lokacin itikafi akwai lokacin da kake tsaya ka huta sai kasance zaka yi amfani da lokutan da kake tsaya ka huta wajen taurarin wa'azi ko kuma in kana taurarin tafsiri amma dai kana istighfari kana istighfari wannan babu laifi amma karatun jarida yin whatsapp karatun facebook yin sauraron labaru wannan duk ba ba aikin mai itikafi bane ba a yin su ana itikafi wallahu ta'ala alam wanda ke hana ni cikin ƙarfin ibada ya hana yin karatu kuma yakan saka ni yawan bacci fiye da shekara ɗaya nan. na sha maganin gargajiya da na turawa wasu daga cikin abokaina sun ce suna ganin akwai shirin jini da kare ana ina neman shawara ko addu'a da na farko muna roƙo Allah ya baka lafiya da kai da masu irin wannan rashin lafiya da masu sauran rashin lafiya Allah ya baku lafiya sannan yana da kyawu ka ci gaba da dagewa da neman magani ba a cewa an yi ta nema har yanzu ba a samu ba ka samu inda suke ƙwararru ne a abin da ya shafi maganin gargajiya kamar nan sokoto na san akwai malam Bello Jega akwai malam Yahaya Gidadawa da irin su wanda ke ƙwararru ne a wannan fannin in ka same su za su baka shawara za su baka wasu magunguna za su baka wasu abubuwa na karantawa wasu abubuwa na sha wasu abubuwa na shafa majiki in Allah ya shiga sai a samu dama domin duk inda wanda ka tafi sai Allah ya shiga da rashin lafiya irin ta jiki da ta jinnu da ta komai sai Allah ya shiga ne kawai wannan zuwa inda likita zuwa inda malami dukkanin shi dokar sababi ne wanda musulunci ya yarda dauki wannan sababin in ka yi tai kai sai Allah bai dauke ba kai hakuri jarabawa kace Allah ya yi maka zai yana nufin ya baka aljanna ne a lahira akan ta ba kai dai ba duk masu rashin lafiya da Allah ya azo rashin lafiya yakan azo musu ne ba don baya son su ba ya san yadda yake doke musu shi ya san wasu da suka yi da sako da bai aza musu ba amma yakan yi haka ne domin ko dai ya kakare maka zunubai ko ya darajar ka. kuma lokacin da ya ga dama zai dauke maka wannan rashin lafiya Allah ya dauke maka ya tsare mu daga irin ta mu ma wallahu ta'ala ala wannan assalamu alaikum na farko yana neman addu'a ne saboda lokaci na tafi gamsa tambayar da ke cewa malamin ne yi mafarki kuma sai a yadda na mafarki da yi faru shi ne ne matsayin waɗannan mafarkai kuma ko ya haɗa halatta in rubuta su ko in ba da labarin su kafin su faru ko bayan su faru na farko idan kana yin mafarki ya zo ya bayyana da kwata-kwata in ka yi mafarkin abu kuma ya zo ya auku ya nuna kana faɗin gaskiya da bakinka duk mai yawan faɗin gaskiya to in yayi mafalki mafalki zai zo ya auku yadda ya gadai wannan ko na kware ne ko mugu ne duk mai yawan faɗin ƙarya to in yayi mafalki ne ƙarya ne babu abin da zai aukuwa don haka ya kamata ka gode ma Allah kan wannan cewa kana faɗin gaskiya ka ci gaba da tsare faɗin gaskiya domin faɗin gaskiya yanki ne cikin yanki a 66 46 na annabci na na mafalki ya zo ya bayyana ya zan gaskiya yanki ne na ɗaya daga cikin 46 na annabci wata ya kasa annabci 46 to kashi ɗaya ciki shine ka yi mafarki kuma ka zo ka dinga gani abin da ka gani yana zama daidai amma fa baya halatta ka dinga gaya mutane mafarki na farkin kaza za ka haka zai kaza za ka Allah ya gaya min kaza daga nan sai ka koma boka akwai wani yaro na nan da aka yi aka yawo da shi an daɗe wajen 90 shekara goma sha ya cewa ina zuwa har ƙasashe yana zuwa da rawani wai yana kaza kaza kaza yanzu ne ya kama sekundu ya yi wani katon sauko in ka ga hoton shi kusan intanet yanzu ana nana ta yawo kawai da an samu abu ɗan kaɗan sai a ruruta shi sai a wannan kakka ya haka ba daidai ba ne kai ya kasance cewa tun da kayan mafarki ya zama gaskiya ka dinga gaya mutane kamar sai zan kamar wahayi a kai ma kai ma ka gani a mafarki za ka za a yi kaza kaza zai auku wannan ba daidai ba ne amma kana gani kuma mafarkin ya zama gaskiya gare ka ya zama gaskiya ga wasu to ka kawo gode ma Allah ka an ambato Allah kuma ka ƙara ɓoyewa ni'ima ce in ka fara faɗa ma mutane tafiyar ta za ta yi da ka fara faɗa ma mutane mutane suka sa haka kake to ɓacewa za ta yi ni'imar tafiyar ta za ta yi kaga an samu matsala kenan wallahu ta'ala ala wanda ya ce da wannan malamin da mace ta sha asumi don mata sai ta ya. in ta gamsu da fatawan waɗanda ke cewa a ciyar ta ciyar insha Allah ta yi amma mu abinda muke ba da fatawa shine a ranka azumi domin shine mazhaban mafi yawan malamai kuma shi daidai da kiyasi ingantacce amma haɗin ta gamsu saboda tun malaman da ke cewa wani ke cewa a ciyar da wayanda ke cewa a ranka dukkanin su malaman ahlus sunna ne kuma dukkanin su suna dogara da wani nau'in dalili kawai dai wani dalili ne in ya bayyana ma mutum wani dalili ya bayyana mai sai ya fatawa da abin da ke ganin shi ya bayyana mai wallahu ta'ala alam wani wani ke cewa salamu alaikum ne a a a sai na manta na to a nan idan na tuna zauna ne ko zan ci sai na gama kuma mai tambayar yana sallah a zahar yana sallah ina ɗaya da ke sallah a zahar a raka a sai na manta na zauna raka a cikin sai ya zauna eh sai ya zauna to me ne karanta me ne tambaye ciki to yana sallah azan yarka uku mi ke waye ko zauna yayi bayan yarka uku a ce dai yake ba manta waye ba <laughs> ba manta waye ba akwai wata tambaya ba ce wajen azumi ne ya buge da yawa eh. sai magariba ta yi kai amma sallah azhar ya kai kai uku mikewa za ka yi eh gaba kamar me ya yi shi sai ga yadda ake wasu wasi gare ka amma ba kuskure kake yi ba da haka in ka zo wankan janaba ka aje ruwanka ka fara wanke hannayenka ka wanke gaba gare ka inda kazanta take fito maka ka koma wanke hannayenka bayan ka wanke gaba gare ka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi sannan ka yi alwala irin wanda kake ta sallah sannan ka wanke kanka sannan ka wanke gefen ka na jiki in ka ga dama ka wanke dama sannan ka wanke hagu in ka ga dama ka wanke so uku uku dukkanin su kiyasi gare su ba na su gare su ba amma dukkanin su malamai sun faɗi ana wankan janaba a hakan in ka ga dama kuma ka sa jikin ka ruwa gaba ɗaya babu ruwanka da dama babu ruwanka da hagu annabi sassanan ya karanta da haka a wankan janaba wallahu ta'ala ala yamma shi ne cewa wadanni ina azumi sai na manta ina ya Allah sai na wurin da na na haɗe da na haɗe sannan na sa bayan na zo da kasu kai in mancewa kai babu baka da laifi amma ka san da kai da Allah kai ka gaya mini ban san ka mance ko baka mance ba ni kawai abin da zai baka fata wai in ka mance in ka mance haka ne in ka mance haka ne amma in ba mancewa kai ba kuma ka san da kai da Allah wallahu ta'ala alam don shi kun ga malikiya su ba su amfani da wannan akwai taddud zariya sai kawai kuwa zai ce na mance namanci kuma misali in akwai shari'a musulunci wanda bai azumi wanda ya ci abinci cikin azumi za a mai hukunci to amma in aka yi amfani da wancan hadisi sai zace namanci kawai shike da an ga ya ci abinci sai ce namanci sai suka ce a saboda saddu zariya a rufe kofa ko kamance ka ai laifi don haka sai mutane su dinga kama kansu don haka amma kawai mafi inganci in in sha Allah baka da laifi wallahu ta'ala ala Allah ya kara wa malam lafiya kimani. Wani muna neman karin bayani da tahajjud shine sallar dare Allah ya ce wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda shine sallar dare da ake yi yanzu an al'adanci an al'adanci idan azumi ya zo goma na karshe suka zo to ana yin wata sallah barci sallah da ake tarawih ta bayan isha'i amma dukkanin su ɗaya ne ko ko azumi ana iya yin wannan sallah da aka yi tahajjud sannan bayan azumi ya wuce an tsarta su a ci gaba da yi sai dai yi ɗaya ɗaya ku kowa yayi a gida dai daban-daban haka annabi sallallahu alaihi wasallam kai annabi sallallahu alaihi wata ran yana sallah da an gama sallar isha'i yake kiyamul laili wata ran sai ya kwanta ya falka da daddare yayi ya koma bacci wata ran kuma sai karshen dare yake yin sallah sallah kiyamul laili kowanne yanki da dare sai da annabi ya mai kiyamul laili zaka tahajjud Jude kawai a cikin goma na ƙarshe na Ramadana an al'adanci a keɓance ƙarshen dare a yi sallah kuma wannan al'adar mai kyau ce al'ada ce amma mai kyau ce yin haka saboda ka babu laifi a dinga yin haka kuma shi ake ce mata hajjud a dage kuma al'adance a tsawaita ta fiye da ake tsawaita sallar tarawihi dukkanin shi ɗaya ne an gajarta ko an tsawaita tsawaita tsawaitawa ta fi gajartawa a sallar tarawihi ko sallar tahajjud wallahu ta'ala alam sai tambaya ta ƙarshe na farko yana neman addu'a da wata da Allah ya yi saboda wani tsarin samun ta tambayar ko ya halatta da yi niyyar sallar fatiha ai haka ake niyya ba sai an faɗi a baki ba cikin zuciya ake niyya niyya ba a furta ta ga baki don shi ba taɓa rawaito wani azkar daga annabi sallallahu ya ce ga yadda ake niyyar kaza ba ba taɓa rawaitowa daga wani mallami cikin mallaman malikiya ko shafi'iya ko hanafiya ko hanabila ba a duk maza mazhaba in ka karanta babu inda ake ce maka ko ka karanta risala ko ka karanta askari ko ka karanta mukasa ba inda ake cewa ga niyyar ɗaukar azumi babu inda ake cewa ga niyyar ɗaukar kaza domin babu ta ba ci ba. ba a santa ba magabata ba su santa ba kirkiran faɗin lafazin niyya kamar da shehu dan fodo ya ce bid'a ne ba abu ne wanda magabata suka sani ba abu ne wanda aka sani a cikin nasi ba in an zo cikin niyya kudurtawa abinda an niyya kamar da shehu abubakar gumi ke faɗi shine yi da gangan in ka yi da gangan ka san sallar azhar za kai kawai ka sani to shi ake ne da niyya ko mutum ka kashe da gangan kai niyyar kashe shi ba a cewa aka baka labzanta niyyar kashewa ba to haka da kai abu da gangan shi ake nuhi shi ake nuhi da niyya na ba ku labarin Sheikh Muhammad bin Alaihi Wasallam wani ya tambaye shi ya ce mai malam janaba ta kama ni ni neman ruwa ban samu ba nace gulbi ni wanka sai da na fito ne tuna bai niyya ba akwai wanka na ya ce babu wankan ka saboda me saboda mahaukaci kake ya ce mi an niyya niyya shine ka ne janaba ta kama ka ka san sai yi wanka ka nemi ruwa ba ka samu ba ka je gulbi ka cika to ai ka shiga ka san dole sai kai wanka ka ce ta an niyya ai amma in duk wannan ba niyya kai ba to hauka ta kama ka don haka niyya shine abin da ake da gangan da ka ji an kira sallah Azza kan nemi buta kai alwala ka shigo masallaci sha kai niyya sallah azhar ka san sallar azhar za ka yi ka san ba nafila ce za ka yi ba ka san an yi ikama za a daina za a sauta sallah ka iske limai na rukui ka sauyi ka kabbata kana tsaye ka yi rukui watan ni niyyar shiga sallah sallar azhar ka san sallar azhar ce la'asar ma haka magariba ma haka an ce gobe azumi ne shikenan ka tare da abin sahur ka sa alam ya ta sheka lokacin da baka tashi baka saba tashi ba ka ci abinci ka yi ka zama ka ta a kira sallah shi yake nufi da niyya wata ka san azumi za ka yi gobe abin da kake ajewa karya kuma baka aje shi ba wata shine ka san da gangan kai shi ake nufi da niyya an ce aikin hajji ka biya aikin hajji ka je an ce ga inda ka dauka irami ka sa niyyar ka shi kan ka ce labbaik allahumma hajjan domin shi ana furuci to shake ke nufi da niyya kawai ba wani abu ake da niyya da niyya ba kudin ka sun kai sun shekaru ka cire kudin ka aje ka kasa 40 ka ce an dukiya ta miliyan miliyan kaza ce a kasa 40 ta bada dubu kaza ga ka cire ka ce akai mawa ne akai mawa ne ka ce kuma kai niyyar zakka ba wannan shi niyyar zakka kai ga kai niyya don shi har ka raba 40 din daidai daidai ka raba mu mutane subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah